yawwa wato in ba a manta ba mun tattauna batutuwa guda huɗu daga cikin goma sha hudun da muke fatan tattauna su insha Allah uh, na farko shine wato nasabar mulan mushawar radiyallahu anhu da kuma family ɗinsa abu na biyu shine haihuwarsa da tasowarsa wannan duka muna yi ne a takaice sannan abu na uku shine malaman shehu ibrahim radiyallahu anhu abu na hudu kuma shine ijazozin da malaman duniya suka masa wanda muka ɗauko samfur daga ciki muka ambata daga garuruwa daban-daban irin su Maroko wato da Tunusiya da pass ɗin duka a Morocco da kuma Jazair Algeria kenan da kuma Misra da Hijaz Makka kenan da Madina da Sham Syria kenan da India haka da Yemen to akwai ɗan uwa da ya bibiye mu a wancan lokacin sai yake tambayan cewa ijaza nan da ake faɗa an washe wa radiyallahu anhu ijaza an washe wa ijaza wai me ake nufi da ijaza ne to ita ijaza wato shine eh, za mu faɗi wani ɓangare nata wanda shine ya fi kusa da wadda muke magana zuwa gareta domin ijazozin suna da nau'i da yawa da yawa amma dai irin wadda ake magana a nan ita ce ijazar da malami zai yi wa wani wanda ya cancanta ya masa izini ya ba shi izini ma'ana ya yi riwayan abubuwan da ya rawaita ko imma wani littafi wa imma wani hadisi wa imma ya ma umumi ya ce duk abin da na rawaita na izini kai ma ka rawaita daga gare ni sa wannan malamin da ya maka haka yana da isnadinsa na hadisi na sayuwar bukhari tun daga kansa hakan imamul bukhari to sai ce kai ma ya yi maka wannan ijazar ya maka izini kai ma ka yi riwaya daga gare shi zuwa kan imamul bukhari daga kan bukhari zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka a wannan zai baka dama da ka tashi kai ma sai ka ce wani akhbarani ka ce ijazatan ko ajazani kaza in zaka kai ma yi maka izini in ma wani hadisi haka misali akwai irin hadisin musalsal bil muhabba din nan wanda za a maka izinin sa in mutum ya maka izinin riwayar sa ko yace yana son ka kai ma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi marawaitin hadisin sahabin yace ina son ka ka bar fadin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika shi ma wannan tabi'in yayi wa ai shi wannan sahabi yayi wa wannan Mu'adh bin Jabal kenan ah, radiyallahu anhu shi ma yayi wa tabi'i shi ma wani tabi'in yayi wa tabi'u tabi'ina haka haka abun yana nan har zuwa yau din nan alhamdulillah ni ma ina da irin wannan ijaza da ake cewa al-musalsal bil muhabba to saboda haka wannan ah, ina da izini ni ma in maka irin wannan saboda na samu shi ma she wato wanda ya min shi ma wani shehi ne ya masa shi ma wani shehi ne ya masa misali ni Shak Sharif Zakariya shehi na kenan Alhassani almulakkab bi baban yara Kano Madabo shine yamin radiyallahu anhu shi kuma wato a garin Makka Shak Alawi bin Abbas maliki Alhassani radiyallahu anhu shi kuma shine ya masa shi ma Sheikh Alawi wani shehi ne masa a haka ina da silsilan hakan shugaba alaihi salatu wassalam alhamdulillah misali nake badawa to wannan ita ake ce ma ijaza kuma wato suna cikin duruku tahammuli al hadith wato hanyoyin da ake daukan hadisi ko daukan karatu akwai su munawala wanda shi kuma ardi ne ka zo ka sami malami ka ce masa kai ne ka ce kaza ya ce eh ni ne ya tabbatar maka to a gaba sai ka zo ka faɗa ka ce kana da dama ka ce haddasa na wani to wannan shine ijaza to wani ya kai maka ijazan abu ɗaya kamar yadda na faɗa littafi ɗaya ya maka izin ijazan kamar Bukhari wani ya maka na Muslim wani ya maka sitti sihayin ya ce ya maka ijaza su digga isnadin sa tun daga kansa har kan masu littattafan littattafan to sai ya rubuta maka sai ya baka to kai ma kana da dama ka ce haddasa na wani an wani an wani an wane in ka so ka ce ijazatan amma yayi min bi ma ajazani cikin abin da ya min na ijaza ka gaya wa ƴan uwa to wannan ita ake cewa ijaza ta ta ta ilimi dan uwa da yayi mana tambaya akai wancan malamai duka manyan maluman nan in ka kewaya zaka samu suna da waɗannan ijazozin na tafsiri haka zaka samu suna da ijaza ta tafsiri tafsirai ijaza ta waɗannan littattafan hadisi ijaza ta wato shauran ilimai da kuma akwai hadisi da za ku ga maulan mu shak sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu yana wa masoya ahali ijazan wannan na arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kuma shi ma sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu yana daga cikin wanda shi ibrahim radiyallahu anhu ya masa ijazozi da yawa na ilimai daban-daban na fannoni daban-daban wanda shi ma ya tara su a ah, shi wa hafizul misri a tijani yana da cikin wanda suke da ijazozi din nan ah, kamar yadda shi ma shi suka yi rajul ayashi radiyallahu anhu wanda ya wa shi ibrahim ah, ijaza qadamul lirusuk bima li muallifihi min ash-shuyukh shi ma ya wa shehu radiyallahu anhu ijazozi to a takaice dai wannan shine ijaza duk da a yanzu da yaren ilimi ya canja ba ana samun wato yanzu misali akwai ijaza ta, ta, ta, ta academic wato irin tsarin academic kenan kamar jami'a digiri din nan ijaza ne masters digiri ijaza ne phd shi ma duka ijaza ne amma dai wadda muke magana irin wadda aka yi wa shewa radiyallahu anhu ijaza din su ne irin wa'annan ina fata dan uwa mai tambaya idan yana tare da mu ya fahimci tambayar amma dai baya tare da mu yanzu to idan ya dawo ya samu lokaci ya kunna ya saurara insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine amsan shi a takaice ah to inda zamu tashi yau ah dangane da abubuwa goma sha hudu da muke tattauna kan Maulana mu radiyallahu anhu shine wato matsayin shehu radiyallahu anhu bangaren ilimi a duniyar musulunci ba a Senegal ba a'a matsayin shehu radiyallahu anhu na ilimi a duniyar musulunci gaba ɗaya duk duniyar musulunci shehu radiyallahu anhu yana da matsayi na ilimi wanda yake a fili yake ba wani abu yake ba makiyansa maƙiyansa ba sa musu da cewan shi malami ne a duniyar musulunci shehu radiyallahu anhu duk inda ya sauka shi abin girmamawa ne abun kulawa ne a duk ƙasashen musulunci kuma mafi yawan ƙasashen musulunci shehu radiyallahu anhu ba inda bai je ba mafi yawan su duk ya ziyarce su kamar yadda ya ziyarci wato haɗaka ta musulmi a ƙasashe daban-daban kuma ya gamu da mafi yawan malaman zamaninsa ya fa'idantar da su ya fa'idanta da su ala sabilil misali lal hasr wato shehu radiyallahu anhu yana da sila mai ƙarfi wato sila alaƙa kenan yana da alaƙa mai ƙarfi da shehunan azahar wanda a wannan lokaci wato uh, harka ta ilimi ba ina nufin yanzu ba har yanzu ma harka ta ilimi suna da ri'asanta wato azahar kenan su suke da ri'asar wato ilimin addinin musulunci to shehu radiyallahu anhu yana da alaka da manyan maluman azhar irin su Sheikh Mahmud Shaltut da Sheikh Dr. Abdul Halim Mahmud wanda duka shehunan azhar malaman azhar sun karrama shehu radiyallahu anhu suka bashi wato laƙabi na shekul islam shekul islam eh sau da haka a zamanin shi shek mahmud shaltut kamar yadda suka nema daga shehu radiyallahu anhu ya musulmancin sallar juma'a a jami'il azhar an yi haka a watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya 1381 a wannan shekara 1381 wanda ya daidai da 1961 a wannan lokaci wato a watan bature kenan 21 ga watan bakwai 1961 21 ga watan bakwai 1961 a wannan rana suka yi wa anhu wato izini suka karrama shi suka ce shi zai jagoranci su sallar juma'a a masallacin juma'a na azhar kamar yadda muka faɗa kuma dala shi ne farkon ba afirki da ya limanci musulmi sallar juma'a a azharu sharif ne farko kafin shi ba a taɓa samun wani wato baƙar fata daga wannan afirka tamu ta yamma da ya limanci juma'a a wannan masallacin ba bayan sallar juma'a wato Sheikh Muhammadu Al-Ghazali ya yi ta'aliki afsa hudubar da shewa radiyallahu anhu ya gabatar wadda yake cewa innana nuna ala mustaqbalil islami ma dama fil muslimina amsalu daifina al islam Ibrahim Inyas abinda Sheikh wato Muhammadu Ghazali ya faɗa kenan a bayan shehu radiyallahu anhu an idar da sallar juma'a ya tashi zai yi ta'ali yace mu dinnan wato muna da a muna samun nutsuwa a safica ta musulmi da musulunci muddin a cikin musulmi akwai irin wato baƙon nan namu shekul islam ibrahim inyas muddin akwai shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin musulmi to musulmi su kwantar da hankalinsu wannan abin sha'awa ne wato abin birgewa kuma abin da za a ɗaga muryoyi almajiran shehu ibrahim radiyallahu su ɗaga su da ambaton wannan abu kamar yadda na faɗa ga tarihin date ɗin da aka yi haka nan kuma yanzu ga wasa'ilil ilam nan wato iri daban-daban na hanyoyin bincike wanda za ka bi ka tabbatar ga date nan mun faɗa na bature da na da na hijiriya ma'ana na na na na na, miladiya da na hijiriya ga sunayen malaman da suke wannan lokacin suke ri'asa ga su an faɗa mutum yana da dama ya je bincika ya gani wannan yaushe wannan ba wasu ne waje wanda ba ma tijjanawa ba ne ba sannan balle a ce kuma yan faida ne su ne manyan malamai ne na duniya ta musulunci ka ji abin da suke faɗa suna cewa to hankalinmu a kwance ki muddin a cikinmu a alhamdulillah to muddin a cikinmu akwai wato irin Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu to musulmi su kwantar da da hankalinsu saboda haka wannan abun burgewa ne abun yaba ne a duniyar musulunci duniyar ilimi suna wa Shehu radiyallahu anhu irin wannan A kirari sau da haka shehu radiyallahu anhu matsayinsa a ɓangaren ilimi a duniya wannan wani ɗan ƙaramin assignment zan ba mu shine ka duba duk garuruwan da ya ji ka duba su waye almajiransa za ka ga wa'annan su ne alghayatul kuswa a wannan ƙasar a ɓangaren ilimi amma da ya je sai su sauka su yadda jagoransu ne su sallama masa su zube masa su yadda ya ɗare su a ilimi a Najeriya a ana buga misali a ilimi a malaman Najeriya ana buga wato Shehu Muhammadu Gibrima Addagiri radiyallahu an ana buga misali da shi a ɓangaren ilimi wanda yake so ya san ƙarfin da ƙwarin Maulan Mushehu Gibrima radiyallahu anhu a ɓangaren ilimi wanda yake so ya san haka to lallai ya je ya bincika rubututtuka na Maulan Mushehu Gibrima radiyallahu an ya ɗau wato annawafihul itriya sharhin da yawa ishiriniya ta alfazazi ya ɗau littattafan shehu na salati wanda akwai istidrakatu ma da shi maulan musho gibrima radiyallahu anhu ya yi wa manyan maluma na, na, na, na, na, na larabci wanda aka san su aka ri'asar sanin lugal arabiya take hannunsu wanda shehu radiyallahu anhu ya musu istidrakatu akan wasu masail wanda duk wannan abu ne wanda yake sananne amma kuma shehu gibri radiyallahu anhu da shehu ya zo ya sallama yadda shi almajirin shehu ne kuma yadda shehu ya ɗare shi a ilimi har ila yau irin su mu Sheikh Abubakar Atiku Sanka rahu anhu wanda ya yi jillin shehunan Najeriya din nan zaka samu suna da intimai zuwa ga halararsa Sheikh Abubakar Atiku Sanka radiyallahu anhu Kano amma da shehu ya zo radiyallahu anhu yaya saboda ya sallama ya bi shewa a matsayin malamin shi da shauran manyan maluma na garinmu Kano irin su Shehu Tijjani Usman zangon bari bari irin su Sheikh Usman Alƙalansawi radiyallahu anhu shehu mai hula kenan da irin su Sheikh Kafinga radiyallahu anhu wayannan manyan maluma ne a wanda su ne gaya kusuwa a ɓangaren ilimi a ƙasar Najeriya wanda da shehu ya zo duka suka sallama masa to haka duk inda ka je a ƙasashen da shehu zai ji to ma in aka ce aka je a zahar ɗin, a wannan lokacin ai kaman magana ta ƙare saboda haka wannan gaɓar kenan mun taɓa ta a taƙaice. wato matsayin da shehu radiyallahu anhu yake da shi a makana ta ilimi a ilimi ta ilimi a ɓangaren a duniya wannan mun ɗan faɗi gaba ɗaya ne mun ba da misali da azahar in ka a wannan lokacin aka ce har sun sallama sun baka laƙabin shekul islam to ai magana ta ƙare kuma to wannan gaba ta biyar kenan gaba ta shida shine alaqatuhu bi shakhsiyati asri wato alaƙa alaqatuhu bi shakhsiyati asri alaƙar maulan mu shehu radiyallahu anhu da manya-manyan mutane na zamaninsa shehu radiyallahu anhu ya kasance shi shaksiya ne alamiya wato wani mutum ne wanda yake wato shaksiya ce wadda take ta duniya bata keɓanci wani makani ba wani guri banda wani guri kamar yadda ɗayan almajiran shehu radiyallahu anhu yake sufanta shi haka wajen tanqulat nasa wato saratuwarsa da rihilatihi tafiye-tafiyensa na kira izuwa ga Allah wadda ya tsara diwani na waƙoƙi a kai wannan tana haska mana wato mutuƙar kulawar shehu radiyallahu anhu da kira izuwa musulunci a ah, yadda ya fuskantu katarnin jagoranci mai tasiri a ɓangaren siyasa da ɓangaren society wannan ɓangarorin guda biyu shehu radiyallahu anhu yana da jagoranci mai tasiri da gaske sannan yana gabatar da nasihohi da irshadat zuwa ga wato society da ɓangaren shugabanci ɓangaren ra'iya da ru'at kenan ya haɗu da manya-manyan shugabanni da sarakuna kamar yadda ya haɗu da jagororin maluma eh, na duniya saboda haka sai zamana an samu alaƙa ta soyayya da ƙauna tsakanin shi da su shugabanni da kuma su malamai daga cikin misalan shugabannin da shi radiyallahu anhu ya haɗu da su akwai shugaban misira wanda ya wuce kenan Jamal Abdul Nasir Jamal Abdul Nasir wannan na so in shigo uh, live din ta hanyar da zan dinga sa mana wato alaman hoto da videos yadda za mu dinga gani amma dai Jamal Abdul Nasir wannan na nesa da na kusa da mu da bamu riski shi ba radiyallahu anhu wato akwai shaidu na hotuna wanda shehu ya ɗauka ga sunan iri daban-daban tare da shi da jamal abdul nasir wato sarkin misra haka alaƙar shehu radiyallahu anhu da sarkin saudiya faisal bin abdul-aziz faisal bin abdul-aziz wanda shi ma gashi nan har sai da ta kai ma ya taso daga mamlakar Arabiyar saudiya ya kawo shehu ziyara kaulah ga hotuna nan suna nan a faisal kenan akwai almalik hassan Sani na maroko kenan sarkin maroko sarki hassan na maroko shi ma yana daga cikin wanda shi radiyallahu anhu ya yi alaka da su haka wato sarkin algeria shugaban algeria kenan wato Madian haka shugaban sudan wanda ya wuce shine ja'farun numairi haka shugaban ƙasanmu na najeriya wato general Yakubu Gawan wanda yana nan shi har yanzu a raye wanda sai da ta kai ya tashi ya je kaula gurin Shehu radiyallahu anhu kamar yadda Maulana Shehu Dayar Bauchi ke gaya mana radiyallahu anhu cewa <clears throat> ah, an ba shi shawara kan rigingimu da ake na kabilanci a wancan lokaci aka ce je sa shehu yayi addu'a in Allah in yi addu'a Allah zai amsa za a ɗauki wannan saboda haka ya tashi ya je kam ya nemi shehu yayi addu'a kuma shehu yayi addu'a Allah kuma ya kashe wannan fitina ta mutu don haka ya tashi ya je yawa shehu godiya ya rasa mami zai wa shehu aka ce to ya ba shehu wata lamba girmamawa ya ba shehu wata lamba irin ta girmamawa wadda in hadda bata ha'ince ni ba in ba ko ita ce wato daraja mafi girma da za a baka gwamnati za ta baka a ƙasar mu ta Najeriya ba sama da ita saboda haka ya bawa shehu radiyallahu anhu wannan wato ita wannan lambar girmamawa Yakubu Gawan kuma Yakubu Gawan nan ba musulmi bane ba ma kirista al'amarin ya zama har yau Ah, alaƙar shi radiyallahu anhu da shugaban Gini Bisau na wannan lokaci wanda ake ce masa ah, Shek Toro shi ma da shugaban Mali na wannan lokacin shi kuma wato Madiba Kaita da shugaban shugaban Ghana na wannan lokaci shine Kwame Nkrumah kenan wannan duka shugabannin ƙasashe ne wanda Shehu radiyallahu anhu yake da alaƙa da su mai ƙarfi a wancan lokacin wanda zai gwada maka irin ƙarfin tasiri da shehu radiyallahu anhu yake da shi a alamul islami a duniyar musulunci an zo kuma ka ce afirka irin ƙarfin tasiri da ƙarfin faɗa a ji da yake da shi a ƙasashenmu na na nan afirka wanda ga shugabanninta kowanne yana da alaƙa da shehu radiyallahu anhu a irin wancan lokacin da ba wai midiya ake da ita ba irin wannan ba wasa'il ilam ake da su alhaditha wanda za su sauƙaƙe wato amaliyar tawasul aiki na connection tsakanin shi da su ba a'a tsaban wannan kadai yana nuna maka irin karamar da Maulan Mushe radiyallahu anhu yake da ita a ce wani malami ba dan siyasa ba ba gwamnati ba ba wai ba a'a wani malami da ya taso a wata yar alƙarya wadda ake kira da ɗaiban yasin amma gashi a wannan ɗan ƙanƙanin lokaci shehu radiyallahu anhu ya haɗa wato alaƙa da manya ya haɗa alaƙa da manya-manyan shugabannin ƙasashe na duniya kamar yadda muka gani ɗin nan wannan duka shugabanni ne kamar yadda ya haɗu da manya-manyan sanannun mutane na duniya wanda ba nan ba kamar prime minister na China Shou Line ake ce masa Shou Line Shehu radiyallahu anhu ya haɗu da shi kuma in ba ku manta ba ga hotuna nan Shehu yana fadarsa suna zaune wanda Shehu radiyallahu anhu yana faɗa ya je wannan gari libaiki na ko min kantona bishar iyan ko kaulaku ta duku kad abantar rihala haka dai shehu yana waka cikin lamiyan nan yana faɗan ziyaransa zuwa a China so da haka ya haɗu da wannan showin line ɗin kai yanzu da Allah da annabi sai ka kana malami a ce ka je ka haɗu da shugaban ƙasan China yaya al'amarin yake can fa kana gani nisan China da Afirka amma ya akayi yi banda karama ta bayin Allah a wannan lokacin alamiya wato duniya na, na shehu radiyallahu anhu wato ya kai har wato an san shi a can China ga alaƙa ta kulli tsakanin shi da shugaban ƙasar China haka shugaban Yugoslavia wanda shugaban ƙasar shugaban ƙasar Yugoslavia eh Yugoslavia wanda ake ce masa Marshal Tito wannan shi ma na daga cikin shugabannin da Shehu Radiyallahu anu ya <laughs> ya haɗu da su haka wato shugaban haɗaɗɗiyar soviet na wancan lokaci bre zenev shi ma shehu radiyallahu anhu sun haɗu shehu ya tsaya da ba da gudunmawa wadda take a fili wajen yaɗa aƙida ta musulunci a yammacin afirka kamar yadda aka samu mutane da yawa sun shirya daga garuruwa daban-daban europe amurka asiya ku dai yanzu wato nasrul faida international tv ku shaida ne wannan zawiyar taku ga ta a europe take ah, malam muhammad taufik kana malam muhammad taufik kamar yadda nake faɗa kana ƙasan berlin a germany ah, kuna ganin yadda al'amura suke sannan a ah, gashi sarki muhammad kasim wato sarkin fairan north africa kenan a can north america can wato faida ta je north america ana can ana harkan faida ga ku a berlin birnin germany ana can ana harkan faida a mutane irin su malam muhammad sani da su malam ismail wanda su kuma suna can ƙasan china wanda su ma suna can duka yan faira ne suna harkokinsu na faida da shauransu a can da mutane da yawa a ƙasashe daban-daban duk duniyar musulunci ba inda wannan al'amari na na shehu radiyallahu anhu Allah bai kai shi ba saboda me al'amari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya jibince shi shehun yana wa marrama itfa'al linuri ilahina aballahu an yudi fihi ragama ida'i wanda yake so ya bice hasken da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin kunnawa to Allah ya ki hakan eh Allah ya ki ya bice hasken duk sai dai maƙiya su mutu amma dai wannan haske na faida to ya kunno kuma ba wanda ya isa ya kashe shi Allah ne ya kunno shi kuma ba wani tahaliki da ya isa ya kashe wannan da abin da zaka yi na inkari da suka da sharri da ƙaye ka ka gama ka mutu wannan al'amari sai gaba yayi sai samun ta ɗauri kafin <clears throat> ah, kafin ka zo wasu duk sun yi sun tafi al'amarin nan sai abinda da yayi gaba saboda haka wayannan kana gani manya-manyan shaksiyat ne na duniya manyan mutane na duniya shugabannin ƙasa na ƙasashe daban-daban wanda shawar dillawa anu duk sai da ya kulla alaƙa da su kuma ba don komai ba don yi hidima ga addinin musulunci don kare musulmi don wato yaɗa musulunci shine munufar e eh, ba wani wani wata manufa ba wannan ba ya riga ya sarra a manufarsa a fili alautul bihar zakira wa innani alautul qura wal muznabal hal jibala arumur dal bari li nusrat dinihi wa ubrizu lil al jadid mithala na hau tekuna masu cike da kumfa masu cike da ruwa na hau wato gizagizai na haye saman birni na haye saman gizagizai jirgi kenan na hau jirgi na keta sararin samaniya balle duwatsu wato na yi wannan ne duka don in yada addinin musulunci don kuma new generation wato wanda za su zo bayana in ba su samfur ba su misali su ga cewa a irin wannan zamanin nawa na yi irin wannan a irin wannan zamani nawa ga hanyoyin da na bi ga abubuwan da na sa nake so in cin musu in samu nasara a kai kuma na cin musu din na samu nasara yanda su ma za su biyo gwadaben da na bi saboda su sa himma a cikin al'amari a lokacin duk akwai karancin abubuwan da za su taimaka wajen yada da'awa wajen waye amma tare da haka shi wardillawa ya ce na sa himma a wajen cimma manufofina kuma muna ganin yadda ya cimma wa'annan manufofi nashi radiyallahu anhu saboda haka kaga kenan kasala da wato gajiyawa wannan bai kamata ya zamo hali na almajirin shehu ibrahim radiyallahu anhu ba domin dai muna ganin a irin zamanin da yake wancan zamanin da irin aikin da ya yi to mu kuma da muke wannan zamanin ga kayan aiki wanda suke sauƙaƙa wanda nan da nan za ka isar da saƙo zuwa ya shiga duniya nan da nan za a san ka nan da nan za to amma kuma tare da haka mu gajiya mu sa kasala wannan wato almajirin shehu radiyallahu anhu bai kyauta wa kanshi idan ya dau wato lusaranci da kasalanci ba lallai lalle shehu radiyallahu anhu wannan yana gwada maka irin himmar da yake da ita da irin wato wato kwazo yake da ita da aiki tukuru wajen wato ganin ya cimma manufofinsa radiyallahu anhu kuma alhamdulillah wa qad tahaqqaqat ahdafu manufofinsa sun tabbata ga sunan wato ya tabbatar da ginin tafiyarsa radiyallahu anhu gashi yau ta cika duniya ko ina da ina wannan gaba ta ta biyar kenan eh ta, ta shida kenan gaba ta bakwai da za mu tattauna ita ce wato rubuce-rubucen Shehu Ibrahim Abdullahi An'u littattafansa kenan mutane da yawa suna maganganu akan littattafan Shehu Abdullahi An'u. amma dai abinda muhakkikai suka tabbatar a littattafan Shehu Abdullahi An'u sun haura ah, talatin ah, Profesa Ibrahim Ahmad Makari hafizahullah limamin masallacin Juma'a na Abuja ya yi ah, dirasa akan Maulan Mushewa radiyallahu anhu ina tsammanin a PhD da ya gabatar digiri na uku kenan a jami'an Bayero ta Kano wato eh, as-sura shi'riya inda Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ya tabbatar da mu'allafat na shi radiyallahu sun haura talatin eh, kuma wata bi a hudahu a eh, Dr. Muhammad Nazifi Bichi shi ma ya gabatar da wato karatu akan diwani shawar dilawa an diwani diwani sheikh ibrahim diwani sheikh ibrahim inyas darasa wata haƙiƙ wannan ya tabbatar da cewa littattafan shawar dilawa sun haura talatin to daga cikin mu'allafat na shawar dilawa anhu akwai kashiful ibas an faidati an faidatul khatmi abil abbas kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas wanda wannan littafi wannan ya daga cikin abin da wannan littafi na ɗaya daga cikin abin da ya sa malaman Kano suka cire wa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu hula da suka gani suka tabbatar wannan ma'abocin littafi lalle lalle wato abin da ake faɗa a kan shi na cewa shine sahibul faida ba shakka haka al'amarin yake littafi ne mai ƙayi wanda shehu radiyallahu anhu ya bi wani manhaji wanda yake babu shakka akwai ƙayi a ciki kusan a cikin littafin yan ta'aliqat ne kawai duka yana ɗaɗɗako maganganu ne na malamai na manyan malamai na musulunci a ci da shi ya tara littafin saboda haka sai dai yan ta'aliqat nasa a ciki wanda suke ya zuba su bayan nan kuma yayi tafyilin shi kashful ilbas din radiyallahu an sannan ruhul adab ruhul adab wanda wannan littafin ruhul adab shine talibin maulan mushawar radiyallahu Anu na farko kuma ya yi shi a tsari na na, nazumi na waka kenan ba'ad bismillah thumma alhamdi lillahi yaqulu ibrahim najul haji abdul ilahi badr al wahaji min ba'ad bismillah thumma alhamdi lillahi dhil al azim al majdi nasihatu minni ila ikhwani fal tumsiku tariqata dariqa mahdil fadli ridwani ussisa bis sunnati wal furqani lazim lazim dariqi bi za yunalu ribhu bit tahqiqi wannan littafi shine wanda shi radiyallahu anhu ya fara wallafawa absa abinda muhaqqiqai suka tabbatar suka bibiyi abinda shi radiyallahu ya faɗa dangane da shekarun haihuwarsa wanda ya ce an haife shi 1318 to radiyallahu anhu yayi talifin ruhul adab yana dan shekara ashirin da hudu bai wali bani ida wa na sana ma'aziratun makulatun mustasana wannan baiti ne na Sheikh Abdulrahman Al-Ahdari a cikin littafin shi As-Sulamul Murawnak baitin sa ne Shehu ya dauko wanda yayi tadmini da baitin wanda a baya Shehu wanda a baya Maulan mu Shehu radiyallahu anhu ya faɗa ya ce wa shidan ƙaula fatal andabi ina mai sabin waƙar saurayi ɗan gidan manyan mutane wanda suka shahara da wulaya shine fatal andabi wato Abdulrahman al-ahdari kenan da haka shehu radiyallahu in kaga tarihin da ya faɗi yadda ya gama ruhul adab ɗarin ta nasiyatul ikwani ya faɗi shekarun za ka lissafa za ka ga ya kama shekara 24 kenan akwai littafin shehu radiyallahu anhu ifriqiya lil ifriqiyin wanda <clears throat> na ji ɗaya daga cikin bahisai wato Dr. Muhammad Nazifi Bichi yana faɗa cewa shehu wannan littafi da shehu ya akan Afirka wani hadafi da shehu ya sa na cewa lalle lalle masu mulkin mallaka sai sun fita sun bar sun barwa wato sai sun bar Afirka sai sun bar mulkin Afirka a hannun 'yan Afirka wanda wannan littafi wato an tarjama shi da yaruka daban-daban saboda muhimmancin da wannan littafi yake da shi uh, the Africa for Africans the Africa for Africans ko is for Africans makamancin haka dai an yi tarjamansa zuwa turanci an yi tarjamansa zuwa faransanci da yaruka daban-daban saboda saƙon da shehu radiyallahu dunkule ya turawa wato masu mulkin mallaka din nan kan cewa lalle lalle su bar wa Afirka kasar su su batta su bar masu ƴan ƙasa su yi mulkin ƙasashensu. su alhamdulillah shehu wa anu bai yi wa fati ba sai da Allah ya gwada masa ya ga cewa wato mulkin Afirka sai nurul basar nurul basar fi sirati khairul bashar wanda wannan shi ma na na waka ne shehu shi kaman tsarin hamziya ina ga a cikin wazan wato bahari na khafif a shi yayi wannan tarihin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kamar irin yadda busiri yi. hamziya akwai sabilu salam fi ibqa'il maqam wanda wannan littafi yana da tarihi babba wato lokacin da aka ce an yi mitin za a cire makamu ibrahim malamai duk sun ba da fatawa aka tuntuɓi shehu radiyallahu anhu cewan za a cire makamu ibrahim daga inda yake da haka shi shehu yace ka a cire ya ba da fatawa ka a cire sai suka ce a ai arin jayi shehu radiyallahu anhu ai arin jayi ka tunda duk malamai sun ce za a cire to ai ba yadda za a yi ai sai an cire ma a zamanin sai na Umar ma ya dan taba tura shi ya dan taba matsar da shi daga inda yake dan haka da aka ba da fatawa gaba ɗaya aka haɗu shehu radiyallahu anhu bayan an tashi daga conference ya kowa masauki ya je musu wannan rubutun sabilu salam fi ibqa'il maqam ya fidda hujjoji a ciki shehu yana cewa idan harami mulkin saudiya ne saudiya suna da dama su yi abin da suka ga dama akai amma in mulkin musulmi ne to musulmi suna da haƙƙi a harami bai kamata su yi abin da musulmi ba su aminta da shi ba duk da wannan hujjoji da shehu bada suka ce a ai an riga an zartar sai an yi aka ɗauko injiniyoyi aka zo suka gwada da suka gwada suka ga inda dutsen yake sai aka ce ai wannan dutsen yayi jijiya yayi jijiya da kare da Ka'aba in dai ana so a abu sai an sa igwar da za ta fasa shi kuma in ta fasa in ta fasa to za ta rusa ka'aba dole aka haƙura aka bar wannan aiki aka dawo fatawan shi radiyallahu anhu kuma abin sha'awa ka koma ka je ka ji shirin katibin wa kitab na wato da, da, da, da aka yi akan tarihin shi radiyallahu anhu zaka ji yar jarida tana cewa wata wallatar rabida dab a hadal kitab ita rabitatu alamin islami da kanta ta tabi na shehu radiyallahu anhu sabilus salam fi ibqa'il maqam wanda wannan karama ce ina ka taba ganin ma wani dutse ya jijiya amma sai gashi aka ce dutse ya jijiya ya tunkare da Ka'aba an taba shi sai an rushe Ka'aba saboda haka rabitatu alamin islami duk masu bugun da tsohon bugu na sabilus salam fi ibqa'il za su ga tambari tambarin wato saudiya wukan nan ta saudiya da abu a saman littafin su suka dinga buga shi suka buga shi suka dinga raba shi kyauta yi wa za'u majanan wala yubaku wannan littafi na <clears throat> wato sabilu salam fi ibqa'il maqam so da haka ina ganin zamu tsaya a nan muna cikin bayani akan littattafan da shi radiyallahu anhu ya rubuta mun faɗi guda kaman biyar daga ciki to insha Allah za mu tashi akan batun littafan da shehu ya rubuta a halka ta uku kenan a wannan shiri namu mai albarka mun samu dan eh, tangarɗa ta network an dinga dan tsayawa to network ne yake ba mu matsala amma dai alhamdulillah wayannan wannan zawiya mai albarka ta Nasrul Faida International TV da take Europe muna roƙon Allah ya ƙara haɓaka ta ya sa mata albarka ya taimaki jagororinta da dukkan masu taimaka mata ya ƙara haɓaka ta ya bunƙasa ta manya Allah ta tabaraka ta'ala ya taimake su akai Allah ya taimake mu gaba ɗaya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da suke kokarin ɗaukan nauyin kawo wannan shiri a irin shi shi Alhaji Muhammad Tawfiq da ke Berlin a Jaman saka mishi da alkhairi Allah ya jibinta al'amuransa Allah ya jibinta al'amuran mu gaba ɗaya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah halka ta gaba za mu dora akan talifan shehu radiyallahu anhu Allahumma salli ala sayyidina